sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu. Muke farin cikin gabatar muku da shirin na yau Asabar 8 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafar da shi ga Mahmud dauke da kanin labarai. To a hukumar lafiya ta duniya WHO na ƙara daukan matakan kare nahiyar Afirka daga cutar coronavirus mai saurin kisa yayin da wani ba amurke a yankin na Wuhan ya mutu sanadiyar wannan cuta. Sannan za a ji cewa wani abu da ake ganin mataki ne na hukunta waɗanda suka ba da shaida a gaban majalisar dokokin Amurka yayin zaman jin bahasin shirin tsige shugaba Donald Trump. Gwamnatinsa ta kori wasu jami'anta guda biyu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojin saman Najeriya ta kaddamar da wani sabon farmaki a kan 'yan ta'addan ISWAP inda ta hallaka shugabannin 'yan ta'addan. za a yi nasara a kansu ai ba su da yawan da muke da shi ba su da kayan da muke da kayan yaƙi ko na jirgin sama ne ko na jirgin na sojoji ne duka ba su da shi sannan za ku ji cewa a ci gaba da shirye-shiryen zaɓe da za a gudanar a jamhuriyar Nijar a shekarar 2020-2021 a yau aka fara rajistar zaɓe a jihohin maraɗi da magaran difa da niyame mahimmancin wanga a wanga rijista da ake yi sai ke in baka yi shi ba ranar zabe baka ya kai kare ta kokar karta ɗin elector ba cewa ka same ta in ba ka yi rijista ba yanzu bayan nan za ku ji cewa a yau asabar ake bikin cikar sarkin zazzau mai martaba alhaji shehu idris shekara 45 da zama sarkin masarautar za mu kawo muku tattauna ta musamman da mai martaba sarkin zazzau sai shirin a dawo lafiya wanda baba yakubu makiri yake gabatarwa sannan muna tafi da ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana amma kafin nan bari mu fara kawo muku labaran duniya jama'a assalamu alaikum hukumar lafiya ta duniya who na ƙara ɗaukan matakan kare nahiyar afirka daga cutar coronavirus mai saurin kisa ta hanyar inganta tsare-tsaren ayyukan kiwon lafiya da samar da matakan ko ta kwana a yankin hukumar ta who ta fitar da rahoton da ya nuna cewa mutum 31,211 ne suka kamu da cutar ciki har da mutum 637 da suka mutu a china sannan wasu 270 kuma a wasu kasashe 24 sun kamu da cutar yayin da ya zuwa yanzu mutum biyu suka mutu sanadiyar cutar a wajen china matashi da moyeti jami'a a hukumar ta who ta faɗa murya amurka cewa yadda cutar ta shiga wasu nahiyoyin abin damuwa ne matuka. we know that there is a uh, quite significant Ta ce mun san cewa ana yawan tafiye-tafiye tsakanin Afirka da China akwai 'yan kasuwa sannan akwai mutanen Sin ɗin da ke aiki a sassan Afirka. Hakan ya sa muka shiga yanayi na damuwa. Ita dai wannan cuta ta coronavirus tana yaduwa cikin gaggawa ta kuma fara bulla a yankin Wuhan na ƙasar China a watan Disambar bara. To halin kuma da ake ciki yayin da wani ba amurke a wato wani ba amurke a yankin na Wuhan ya mutu sanadiyar wannan cuta a cewar ofishin jakadancin Amurka da ke Beijing babban birnin kasar ta China. A cewar ofishin mutumin mai shekaru 60 da haihuwa ya rasu ne a ranar ranar 6 ga watan nan na Fabrairu. Akwai kuma rahotanni da ke nuna cewa wani ɗan kasar Japan shi ma ya rasa ransa a yankin na Wuhan. Sanadiyar wata zazzafan mura wacce ake kyautata zaton cutar ta corona ce ko da yake har yanzu hukumomi ba su tabbatar da hakan ba. amurka ta ce za ta ba china dala miliyan 100 da sauran kasashen da cutar ta balla domin yaƙi da ita a daidai lokacin da wasu rahotanni ke cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai 722 a jiya juma'a sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya bayyana wannan tallafi yana mai cewa wannan adadi da kudade da wato da aka bayar tare da kamfanoni masu zaman kansu na amurka ke bayarwa manuna ce kan yadda amurka ta himmatu wajen ganin an shawo kan wannan cuta hakan na zuwa ne yayin da amurka ke ci gaba da kwashe 'yan ƙasarta a yankin na wuhan inda zuwa yanzu an kwashe mutum 800 a cewar steven began mataimakin sakataren harkokin wajen ƙasar the first charter flight departed wuhan on january 28th to ya ce jirgin farko da muka yi shata ya bar yankin wuhan a ranar 28 ga watan janairu sannan wasu jirage biyu sun bar yankin a ranar 5 da 6 ga watan na fabrairu a wani abu da ake gani mataki ne na hukunta waɗanda suka ba da shaida a gaban majalisar dokokin amurka yayin zaman jin bahasan shirin tsige shugaba donald trump gwamnatinsa ta kori wasu jami'an ta biyu waɗanda suka je suka ba da mummunar shaida a lokacin binciken da majalisar ta yi da farko rahotanni sun nuna cewa shugaba trump ya kori lieutenant kanar alexander vindman babban jami'an tsaro a fadar white house wanda ya taka muhimmiyar rawa a shirin tsige shugaba trump da 'yan democrat suka yi yunkurin yi lauyan bidman ya ce a jiya juma'a aka umarci shi wato ya fice daga fadar ta white house saboda abin da aka ayyana a matsayin ramuwar gayyan faɗin gaskiya da ya yi sannan har ila yau an sallami dan uwan bidman waɗanda tagwaye ne wato laftanar kanar yevgen bidman daga fadar ta white house kamar yadda wata sanarwa da rundunar sojin ƙasar ta fitar bayanai sun nuni da cewa an maida wasu wato an mai da su wani sashi cikin rundunar sojin amurka baya kuma ga haka akwai rahotanni da ke nuna cewa an kuma sallami gordon sunderland jakadin amurka a kungiyar tarayyar turai madalla a gaida Muhammad Lalo kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya bari mu duba taskar rahotannin namu inda za mu fara da rahoto daga Najeriya. A wani sabon yunkurin kawo ƙarshen 'yan ta'addan ISWAP a arewacin jihar Borno, rundunar sojin saman najeriya ta kaddamar da wani sabon farmaki inda ta hallaka shugabannin 'yan ta'addan wakilin murya amurka hassan mai na kaina ya aiko mana da cikakken rahoton the air offensive operation uh, being conducted uh, against the terrorist targets in northern Borno. kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman najeriya kenan air komodo ibi kulle da ramola ya mani karin bayani kan wani sabon farmaki da jiragen yakin su suka kai mai take operation rattlesnake 3 da ya raga-raga da wani babban sansanin mayakan iswap a yankin kaza da ke arewacin jihar borno biyo bayan samun bayanan sirri da ke nuna cewar 'yan ta'addan sun yi kaura daga wani yanki da ake kira tongule zuwa yankin nakaza tare da kafa sabon sansani a wurin eh, jiragen yakin sojin saman najeriya suka yi masu duran mikiya inda suka kashe da dama daga cikin shugabanninsu duba da irin wannan sabon yunkuri na sojojin tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya baki daya air vice marshal alamini da gash ya shaida min cewa lalle lalle yana jin za a yi nasara akan waɗannan 'yan ta'adda A'a, karshe kan Allah da za a yi nasara, za a yi nasara a kansu. a ba su da yawan da muke da shi, ba su da kayan da muke da kayan yaƙi ko na jirgin sama ne ko na jirgin na sojoji ne duka ba su da shi. Amma suna da ilimi da aka nuna musu na gorilla warfare ne da nan su irin wannan abin da muke faɗa yanzu irregular warfare da su ne. To amma a hankali ana yi ana ci gaba ana ci gaba za a gama da su insha Kuma kamar yadda tsohon gwamnan mulkin soja na jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa gora ke cewa kashe shugaban 'yan ta'addan nan fa zai yi tasiri sosai a kan wannan yaki. Yana da tasiri saboda an gan kashe mai gida iyali ya su wace kafin a naɗa wani kuma ana naɗawa an san kowaye kuma sai a yi hari. haka haka yakin eh, sunkoro shi ba wai kaman conventional warfare ne ba hmm. to in kana daukan su ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya kaga za a rage wannan ta'addanci din amma da yake su ma ta'addanci ne suna da nasu tsari kowa ya san in ba wani shi ne ba wai ma sai an tsaya an fara na naɗe ba wayannan da aka ce yanzu an kashe to wayanda za su hannun su sun riga sun san kansu haka taka yakin su koro yake yanzu dai abin jira a shi shine irin tasirin da wannan ƙarin farmaki da jiragen yakin najeriya ke yi a sansanin 'yan ta'addan ko zai kawo ƙarshen waɗannan 'yan tsirarun 'yan ta'adda hassan mai na kai na muryar amurka daga maiduguri najeriya a gaida hassan mai na kaina yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu To masu kada kuri'a a Delhi babban birnin kasar India sun dunguma zuwa rumfunan zaɓe a yau Asabar domin jefa kuri'unsu a zaben kananan hukumomi. Zaben da ake ganin zai iya auna farin jinin gwamnatin Prime Minister Narendra Modi mai kishin ƙasa. Zaben na gudana ne yayin da hukumomin kasar suka sha alwashin ganin an aiwatar da sabuwar dokar nan ta bada izinin zama ɗan ƙasa. Wannan zaɓe har ila yau shi zai zamanto na farko da za a ɗora Modi akan mizanin karɓuwa ga jama'a ko kuma akasin haka. bayan wannan dokar da majalisa ta amince da ita wacce masu suka ke cewa tana adawa ne da musulmai har ta kai ga yin zanga-zanga a kasar daga cikin jerin zanga-zanga da aka yi akwai wacce mata ke jagoranta a wata unguwa da ke birnin delhi inda ake wannan zaɓe na ƙananan hukumomi akalla mutum takwas aka kashe kana wasu arba'in suka jikata a wani rikici da ya barke a wani gari da ke ƙasar kazakhstan rikicin ya kai ga har an kone gidaje kusan talatin a cewar ministan cikin gidan ƙasar wanda ya faɗa wani taron manema labarai cewa akalla mutum 300 ne suka gwabza faɗa a kan titunan garin da ake kira masanci inda har aka yi amfani da bindigogi da duwatsu sai da ministan da ƙasar ta kazakhstan bai faɗi musabbabin abin da ya haddasa wannan rikici ba amma bayanai da mutane ke ta wallafawa a shafukan sada zumunta na nuni da cewa rikici ne na kabilanci hukumomin ƙasar sun ce sun kama akalla mutum 47 da ake zargin na da hannu a wannan rikici. madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar inda a ci gaba da shirye-shiryen zaben gama gari da za a gudanar a shekarar 2020 2021. A yau aka fara rajistar zaɓe a jihohin Maraɗi da Magaran Difa da kuma Niyami. wakilin murya amurka sulemu mana barma ya aiko mana da cikakken rahoton 'Yan Nijar kusan miliyan biyar ne ake sa ran yi wa rajista a waɗannan jihohi da ƙasashen da ƙasar ke da ofisoshin jakadanci a yayin wannan aiki da ke matsayin zango na biyu na ayyukan da hukumar zaɓe ta ƙaddamar da nufin haɗa kundin rajistar da zai ba da damar samar da katin zaɓe mai hoto da zanen yatsu. Malam Umaru Saidi shine darakta mai kula da ayyukan rajista a hukumar zaɓe ta Seni. Mahimmancin wanga a wanga rajista da ake yi. Sai in baka yi shi ba ranar zaɓe baka ya kai zaɓe. ka ranar zabe ba ka kai zabe in baka da kartadin nan ta ita ko kartadin elector ba ta ka same ta in ba ka yi rijista ba yanzu firaminista minista birjira vini ne ya jagoranci kwale-kwalen bikin da aka shirya a ma'aikatar magajin garin ya mai domin kaddamar da wannan aiki wannan babban eh, sa'ar mu ce Allah ya sa mun samu kayan aiki mun samu ma'aikata da suka iya wannan aiki sai mu ce allah mun gode kuma kowa ya kama hanyar wannan aiki na arolma saboda gobe kada lokacin ya zo na zabe ce babu halin yi to yau ne ake wannan shine karon farko da za a fara amfani da katin zaɓe mai hoto da zanen yatsu a nan nijar matakin da ministan cikin gida bazu muhammad ke ganin zai magance dukkan wani yunkurin murda zaɓe yau alhamdulillahi da na shaida ni da kaina na lura da irin amfanin da yake kumshe da wannan tsarin Eh, za mu samu zaɓe na gari irin na zamani saboda sai wanda aka ba rijista ya zo shi da kanshi an shaida shi shine wane dan wane ne ake wa rajista kuma yana da takardun nashi masu nuna cewa shi dan kasa ne da yake da inci a mishi rajista a nata bangare hukumar zaɓe ta ƙasa na ci gaba da zagaye yankunan karkara domin faɗakar da jama'a mahimmancin rajistar zaɓe hajiya maryama katambe kusa ce a hukumar ta seni wanga abu ne ne mahimmancin shi kuma yaya ne ake yi a yi shi ne ya kamata wani irin takarda ne ya kamata kake da shi ka je a yi rajista rijistarar ka kuma yaya ne ake rijistarar nan kuma dan ne yanzu sai kana tsaye za a yi rajista kwana uku ko hudu yanzu gashi na muna nan muna jayo hankalin mutane muna bin eh, eh, anguwa anguwa wani dan Nijar Abdulrazak Ibrahim da ya rajista a dazu da hantsi ya yaba da wannan tsari sai dai ya gargadi hukumar zaɓe ta ɗauki matakan kariya don kauce fadawa tarkon masu kutsan na'urori. so da yawa aka aka karga an bata fasahar wasu ayyuka da an kai ta na'urar to mun fiya mun kira gaskiya su ɗauki taka tsantsan tun da kaga yanzu duniya ta ke tafasa a kuna yin tsare-tsaren ku wanda suna bata ku tafiya to kenan idan ba su dauki wannan matakai ba to su ɗauka don kiyaye irin kuce a ƙarshen watan nuwamba da ke tafa ne ake sa ran gudanar da zaben ƙananan hukumomi yayin da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki za su biyo baya a watan disamba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. Sule Mummuni Barma. A yau Asabar ake bikin cikar sarkin zazzau mai martaba Alhaji Shehu Idris shekara 45 da zama sarkin masarautar. Alhaji Shehu Idris shine sarki na goma sha takwas an naɗa shi ne a shekarar biyar bayan rasuwar sarkin zazzau Alhaji Muhammadu Aminu. abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya yi wata tattauna ta musamman da Alhaji Shehu Idris inda ya fara da tambayarsa irin ci gaban da masarautar ta gani tun bayan da ya hau karagar mulki. Eh, ci gaban da aka samu shine eh, shekaran farko aka yi gyara shanin primary education da makarantun ba su da yawa to kusan yanzu kowane district ko gunduma da ƙananan hukumar muna da makarantun gaba da firamare wanda jama'a suke koyo kuma abin farin ciki ne an samu fasaha irin da hannu wanda a koya mutane a makaranta wato technical education to ba shi mun samu cikakken zaman lafiya saboda zumunci tsakanin jama'a kuma kullum kan faɗa ma jama'a idan wani abu ya dame su kar su ɗauki doka a hannunsu su sanar da hukuma don a gyara musu abin da zai dace. da a shekarun lokacin da ka hau ko ka hau kan karagan mulki kawo yanzu da sarakuna suna cin gashin kansu yanzu kuma sun koma karkashin gwamnoni ko yaya za ka bayyana wannan canji da aka samu? Eh, wannan canji da ana canji saboda bukatan jama'a idan jama'a suna bukatan wani abu to ba aka hana su ba in zai zama alheri to shi ne duk canje da aka samu an taimaki jama'a kuma ya taimaki zaman lafiya a ƙasan zazzau duk gaba ke da kai daɗe akwai wasu abubuwa ko kuma batutuwa da suke shafo wasu sarakuna a arewa wanda aka dan samu rashin fahimta zan ce ko kuma wani dan sabani a tsakanin gwamnonin jihohinsu da kuma su sarakuna kamar misali a jihar kano ana dan samun rashin fuskanta tsakanin gwamnan jihar da mai martaba sarkin kano wato muhammadu sunusu na biyu ban sani ba ko wani irin matakai kuke ɗauka ganin an daidaita wannan al'amari kowane masarauta tana da ikonta wurin jama'anta kuma jama'a sun karɓe mu duk baki daya duk abin za a iya taimake su to za mu yi saboda haka idan mutum ya samu sarauta to dole hulɗa da gwamna kuma in ana son a samu wani abu na gaba tun da jama'a suna hannun mu. gundumomi haka da ƙananan hukumomi. Sai wani batu musamman batun tsaro wanda yawanci musamman yankin arewacin Najeriya yake fama da shi. Musamman jihar Kaduna, musamman yankin hanyar Abuja zuwa Kaduna da kuma yankin birnin Gwari. Ban sani ba kowane irin matakai ko shawarwari kuke ba gwamnati domin a magance wannan matsalar tsaro? Eh wannan ne ba zan iya cewa na abu ba da akwai hukumar tsaro akwai sojoji akwai 'yan handa akwai immigration akwai custom duka dai masu damara suna taimakon zaman lafiya a bisa irin aikin su da koya masu saboda haka ana aiki tare kuma jama'a sun yarda da abin da ake da baki da mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris kenan a tattaunawarsu da muhammad hafiz baballe masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A makon da ya gabata shirin a dawo lafiya ya kawo muku alƙalumar yawan hatsira da aka samu a Najeriya a shekarar 2019 da kuma yawan mutane da suka mutu da ma waɗanda suka ji rauni. Kafin mu kawo muku alƙaluma daga jamhuriyar Nijar. Hukumar babban birnin tarayya Abuja ta bayyana cewa motoci da yawa bai kamaci su hau hanya a cikin birnin ba, inda ta kara da cewa a cikin motoci dubu ɗari da dubu uku da ɗari tara da goma sha tara da aka gwada lafiyansu na cancantar zirga-zirga a shekarar dubu biyu da goma sha tara, dubu hamsin da biyar da ɗari biyar da arba'in da biyar da su ya kai kashi hamsin da uku da digo hamsin da biyar cikin ɗari ne ba su kai labari ba. Rahoton hukumar ya ce motoci dubu arba'in da takwas da ɗari biyu da saba'in da hudu da aka gwada su a bare ne kadai suka ci jarrabawan adadin da ya kai kashi 46.45 cikin ɗari. sakatariyar sufuri mai riko a hukumar birnin tarayya mrs alice ode achu da ta bayyana haka a wani taron manema labarai a birnin abuja ta ce galibin motoci da ba su samu canjantar hawa kan hanyar ba an taɓa amfani da su a ƙasashen waje ne kafin aka shigo da su a cikin ƙasar najeriya kuma suna tattare da matsaloli a ce wata motoci da basu jarrabawan gwajin ba sun yawa ne bisa dalilai kamar haka ba sababbi ne ake shigowa da su ko kuma abin da ake kira ta kumbo kamar yadda ake faɗa kuma a yayin gwajin na'ura ya gano suna tattare da matsaloli masu yawa wanda ba za a iya ganowa da ido ba a lokacin gwajin ta ce ɗabi'ar wasu direbobi na rashin kula da lafiyar mota da kuma lalacewar hanyoyi a cikin unguwanni su ma suna taimakawa wurin samun matsaloli da motocin ke fama da su sai dai ode acu ta kuma bayyana cewa hukumar birnin abuja ta sashen sufuri ta tattara sama da naira biliyan uku da miliyan ɗari hudu daga da lasin motoci da sabunta takardun motoci da kuma canza sunaye masu masu mallakar motoci da wasu kudaden shige kamar karban tara daga masu laifi a kan hanya kuma ta ce waɗannan kudade da su ne za a rika amfani da su domin aikace-aikacen hukumar na kan hanyoyi. To madalla yanzu kuma kai tsaye bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar inda wakilin musulmin muni barma ya tattauna da Abdu Muhammad shugaban sashen kula da tattara bayanai a ma'aikatar kiyaye hatsira a jamhuriyar Nijar wanda ake kira ansar. A shekarar 2018 an samu hatsari 6,428 wannan hatsarka sun kashe mutum 900 an samu wani sun samu rauni 9,753 eh, dukkan jiya gaba ɗaya ne wanga duka sakakon da muka samu ga abokan aikan mu polisiye da jindabari suna ka aiko rapor don ku shi na muka tattara dukan bincika wani rapor nasu sai mu gama wannan raskara mai raskara da gaba ɗaya insha Allah. kawo yanzu a watan biyu na sabuwar shekara ba a tattara sakamako ko kuma alkaluma na hatsarin da aka fuskanta a 2019 ba kenan eh to muna jira ta kwana ba da ba shi sa ba mu iya ba da shi kuma mun yi sa dan taka taka din nan wata biyu zuwa uku insha Allah kuma tsamma a sami su gaba din insha Allah eh. menene yake kawo jinkirin tattara irin waɗannan alkalma eh dai ka sani ja ko haɗi gare ta kuma duk sai an ɗauko bayani duk tun da ƙauye Eh, dandamari su da ma'aikata har cikin dazuka ko ina don ku duk wannan bayani sai an tattaro su yana su su rapor in sun kai rapor su aiko wannan eh, don kana mu kuma na yanka sai duka mun dibin na rapor yana mu rasu kana. Eh, shi ka dan sa abin da ɗan kurkaci kuma ka sa hatsari a wannan wanda eh, duk cikin duniya a dibiya ko ne ƙasa da wacce ƙasa a ce wacce ta ƙasa a eh, hatsari diya don ku dole na sai an tsa an jiba da kyawu ka aiki kuskure shi ne ka sashi a ɗan samu ɗan jikiri kaɗan insha Allah. Idan muka koma shekarar 2018 yaya za a iya kwatanta irin hatsarin da aka fuskanta Eh, idan aka dubi yadda al'amura suka kasance a shekarar 2017 eto shekara 2017 ita an samu eh, kamar hatsari 5,917 eh, kenan an ka diba an samu ƙari bisa gare su wajen kashi 8.7 an ka samu ƙari bisa ga abin da ka samu shekarar 2017 wajen sun ka mutu nan ma an samu ƙari tun da a shekara 2017 an samu mutum 869 sun ka arzika babu don kuma shekara na ta shekara 2018 an samu 900 eh, kenan an samu kashi 3.6 kari eh, wajen wani sun wasu sarauni eh, shekara 2017 an samu 9470 2018 eh, an samu 9,753 eh, kenan ka shi ma nan an samu ƙari kashi uku To bari mu ja burki a nan kuma mu ci gaba da hiran a mako mai zuwa idan Allah kai mu. yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da shi bakon namu abdul muhammad da ma wakilin musulun mummuni barma baba yakubu makeri ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya madalla yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuma sauraro ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Kadora Digaga ɗan ji daga jihar Bauchi, inda ya ce Salam VOA Hausa. Hakika matsalar tsaro a ƙasarmu Najeriya ya zama ruwan dare game duniya. muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro da muke fama da shi a ƙasar mu. Sai saƙon angon Aisha Babba Haruna Bajuga inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku bani dama na miƙa saƙona ga 'yan tawayen Siriya da gwamnatin ƙasar cewa lokaci yayi da za su daina rusa ƙasarsu da hannayensu ganin cewa ba su da ƙasar da ta fita su. Saƙonmu na gaba ya fito daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria. Inda ta ce Assalamu murya Amurka. Ina so ku bani dama na miƙa saƙon taya murna ga mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris a kan bikin cika shekaru 45 a bisa karagar gadon mulkin sarkin zazzau. Ƙarshe nake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa mai martaba sarki lafiya da nisan kwana masu albarka. Sai saƙo daga Aisha Humaira diyar Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Inda ta ce Salam VOA Hausa hakika matsalar da al'ummar ƙasar China suke fuskanta na bullowar cutar coronavirus. Da ma kasashen duniya baki daya. Da fatan Allah ya kawo mafita amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Comrade Mansur Baba Wuro na fada da tasu'u Ismail Zita Gozaki da Yakubu Mai Manja Funtuwa inda suka ce al'ummar ƙasar Kamaru da ke shirin gudanar da zaben 'yan majalisa da ƙananan hukumomi a gobe Lahadi. Da fatan Allah ya baku damar gudanar da zaɓe lafiya amin summa amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. hukumar lafiya ta duniya who na ƙara ɗaukan matakan kare nahiyar afirka daga cutar coronavirus mai saurin kisa ta hanyar inganta tsare-tsaren ayyukan kiwon lafiya da samar da matakan kota kwana a yankin hukumar ta who ta fitar da rahoton da ya nuna cewa mutum 31,211 ne suka kamu da cutar ciki da mutum 637 da suka mutu a china sannan wasu 270 suka kamu a wasu kasashe 24 matashidi moeti jami'a hukumar ta who ta faɗa wa muryar amurka cewa yadda cutar take yaduwa cikin gaggawa abin damuwa ne matuka alin da ake ciki kuma wani amurki a yankin na wuhan ya mutu sanadiyar wannan cuta a cewar ofishin jakadancin amurka da ke bejin babban birnin ƙasar ta china a cewar ofishin mutumin mai shekaru sittin da haihuwa ya rasu ne a ranar 6 ga watan nan na fabrairu akwai kuma rahotanni da ke cewa wani ɗan ƙasar japan shi ma ya rasa ransa a yankin na wuhan sanadiyar wata zazzafar mura wacce ake kyautar zaton cewa cutar ce ta corona amurka ta ce za ta ba china da wato dala miliyan 100 da sauran ƙasashe da cutar ta bulla domin yaƙi da ita a daidai lokacin da wasu rahotanni ke cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai 722 a wani abu da ake ganin mataki ne na hukunta waɗanda suka ba da shaida a gaban majalisar dokokin amurka yayin zaman jin bahasin shirin tsigi shugaba donald trump gwamnatinsa ta kori wasu jami'an ta biyu waɗanda suka je suka ba da mummunar shaida a lokacin binciken da majalisar ta yi To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda kwa jimriyoyinsu musamman Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni ta injiniyan na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. à Afrique, la radio de tout le monde.